sakin hannun nasa ya rema ya yayi da sauri yana kallon mitsitsiyar yarinyar da aka ce ya lalata ta duke kanta a tsugunne dab da shi ya matsa gefe da sauri haɗi da dugowa sosai sai kuma ya ga jama'a ne da yawa ashe a wajen hakan ya sake jefa shi wata duniyar mamakin yana ja baya haɗi da girgiza kai ya ce wace ce ita kowa na wajen mamakin furucinsa ne ya kama shi yayin da bilkis ta ɗago kai da sauri cin abin da ya ce yarima yasir ya sake faɗin sannan su waye ku ya furta hakan yana karewa duk jama'ar wajen kallo fuskarsa a haɗe dan izuwa yanzu sun fara bashi haushi ga wata kucakar yarinya a gefen shi wai zai afka mata to wai ma a ina yake yanzu ka dubi tsabar kwayar mu ka ce waye mu sannan ka kalle ta ka ce wace ce ita malam Musa ya furta hakan a fusace lawani ya matso wajen da sauri ya ce saboda ka gama keta mata haddi shi yasa zaka ce wace ce ita enough enough please Yarima Yasir ya furta hakan. Yana mikewa tsaye, ransa a ɓace, ya ce I don't know you all. Su waye ku? Ban san ku ba gabaki ɗaya. Ina ne nan? A wani ƙauyen nake nan? Me nake yi a nan? Ta yana zo nan? Da wa na zo nan? Me ya kawo ni kuma na? Yarima Yasir ya furta hakan cike da ƙaraji izar mulki na motsa masa. Miƙewa zumbur Bilkis ta yi, tana kallon babanta da sauran jama'a da kowa ya saki baki yana kallon abin al'ajabi. Ta ce, na fahimci da alama tunaninsa ne ya dawo ba bukatar a tunatar masa baya tunda har hankalinsa ya dawo karshen mu'amalar mu da shi ta zo zai tafi zai bar kauyen dama saboda bai san kansa ba shi yasa yake zaune Bilkis ta furta hakan za ta tafi zuciyarta a cinkushe da haushin yadda Annur ya rinka zagewa bai san ta ba duk irin zaman da suka yi akalla ko da tunaninsa ne ya dawo bata tsammaci a ce ya manta wace ce ita ba ko da zai manta kowa binta da kallo yayi kasa kasa sai kuma malam Idi ya matso wajen da sauri yana kallon Bilkis ya ce dakata Bilkis kamar ba za ta tsaya ba sai kuma ta tsaya tana dukar da kanta haɗi da kokarin shanye kukan da ya taho mata malam Idi ya dubi mai gari ya ce yalla bai idan baka manta ba jiya da safe na yi maka bayanin bakon Bilkis ko mai gari ya ce haka ne malam Idi ya ce yauwa kamar yadda Bilkis ta ce. Ba ko shakka bawan Allah nan tunaninsa ne ya dawo, kai kuma bawan Allah ya dubi Yarima Yasir. Da maganganunsa ya fara ɗaure masa kai, wai tunaninsa. To da ina tunanin nasa yake? Malam Idi ya ce wannan yarinyar da ka ce ba ka gane ta ba, ita ce nan yarinyar da ta taimaka maka a halin da ka rasa mai taimakonka. Ita ce nan ta hana kanta nutsuwa da zama har sai da ta ga ka samu nutsu, ka samu matsugunni. da ita ka fara haduwa tun bayan da ka fada sabuwar rayuwa rayuwa irin ta mantau wacce mutum yakan manta waye shi idan lalurar hakan ta same shi bata san ka ba bata san asalin ka ba bata san waye kai ba amma haka ta ji ta gani ta kuma shinye za ta tsaya maka to cikin hukuncin ubangiji sai gashi ba a wani ja lokaci ba ka dawo hayyacinka ina ga wannan shine takaitaccen bayanin yadda ka kasance a nan wajen a bangaren mu bamu damu da cewar lallai sai ka gane waye mu ba amma wace ta yi silar kasancewarka a garin nan ita ce wannan yarinyar ya nuna Bilkis da ta juya musu baya kuma wallahi tallahi bai isa ya ci bilis ba sannan ya ce zai tafi ni fa Qur'anin Allah ban yarda bai da lafiya ba dama can kalau yake so yake lalumi yarinya ya kara gaba to gashi nan burin dan iska ya cika Malam Musa ya furta hakan da fada fada rungume hannunsa ya rima Yasir yayi yana kallon yadda yake kumfar baki har sai da ya gama kafin ya ce ba abin da nayi mata ya furta hakan a takaice karya ne wallahi karya yake so yake ya bar wa lawali tsiya to wallahi ko da kuɗi lawali ya fi karfin bilkis yanzu saudi ta furta hakan da sauri tana kokarin kara cusa tsanar abin a zuciyar lawali rai a haɗe irima yasir ya dubi lawali da alama ko saurayin yarinyar ne rai ɓace ce kina da tabbacin abin da kika faɗa ne ko kuwa kin faɗi ra'ayin kanki ne ya furta hakan zuciyarsa na zafi har yanzu kallon bayanta yake yana mamakin shi kuwa me gani a wajenta da har yayi mata fyaɗe kamar yadda suka ce kai ku dakata malam Musa ya furta hakan yana wara hannu ya ce duk wata ɓoye-ɓoye ko kwana-kwana wannan ba shi ne ba ba dai ni ne uban yar ba kowa ya gyaɗa kai malam Musa ya ce to madalla ni malam Musa uban Bilkis na yanke shawarar kawai zan aurar da ita ga wannan bakon a ɗaura musu aure yanzu ba sai an jima ba kuma su bar mana kauyen ga baki ɗaya dan ba zan juri kallanta baki cikin gananta ya kashe ni tun lokaci na bai yi ba haba haba malam Musa haba idan rai ya ɓaci ai hankali ke nemo shi cewar mai gari da ya kara matsowa yana dafa malam Musa malam Musa ya ce wallahi na gama magana yarinyar nan duk ita ce sirrar jawowar komai da a ce tun da farko da ta ganshi da ta kyale shi a daji idan ya soma ko kura ce ta cinye shi da duk haka bata faru ba amma wallahi ko yaron nan ya bar garin nan sai yarinyar nan ta bar garin nan dan ba zan jori hawan jini ba malam Idi ya ce kafa fa baya rubewa ka yanke malam Musa malam Musa ya ce ashab sai kuma me ai sai dai bai yi maka ciwo sosai ba yasin Bilkis ta juyo a gigice tun bayan da ta ji furucin mahaifinta ta ce babba wallahi karya suke ba abin da ya haɗa ni da shi kanwar ta wace za ta yi miki karya ko kuwa lawali da ya so rufa miki asiri shine makaryacin inna zabba ta matso wajen da sauri tana huce duk ta matsu ta ga an kore su ga baki daya dama burinta kenan kuma da alama ya kusa cika dukawa ta daidai saitin kafar baban nata tana zubar da hawaye mai cike da kuna daban tausayi ta ce don Allah baffa ka saurare ni ka wa Allah ka ji kaina don Allah kada ka yanke hukunci cikin fashi wallahi sun shari shari'a kai mana jinya kafarsa baffa yayi yana huci ya ce idan baki matsa kusa da ni ba billahi lazi sai na bambare ki kai malam idi fara addu'a daga nan su bar mana gari fashewa da kuka bilkis ta yi hankalinta a mugun tashi bata san kuma ina za ta sakanta ba malam idi ya ce amma dai malam musa hukuncin nan naka bai yi tsauri ba kuwa aure yanzu sai ka ce za a yi kiyama don allah ka sa wa zuciyarka ruwan sanyi kada a ɗaura auren nan malam musa ya ce idan ba za ka ɗaura ba wallahi zan sa wani Bude baki Malam Idi yayi zai yi magana ya rima Yasir ya tako dab inda suke. Yana kallon su a nitse ya ce daura. Yayi maganar yana kallon Malam iri Duba haramun gun Saudi take inda ta hango Lawali bata gan shi ba. Baya wajen ko ina yaje Bilkis kuwa kasa motsi ta yi lokacin da ta ji yayi magana cike da umarni. Dan dan kallon sa Malam Idi yayi na wasu 'yan dake ko sai kuma yayi murmushi. to alhamdulillah ya furta hakan yana kallon malam Musa da ya juyar da kiya gefe ya ce to malam Musa ya za a daura malam Musa ya juyo yana jifan su da kallon banza ya ce au dama umarninsa kake jira ka daura ai ko baya so dole dan uban mutum ma ya yarda Chija lips da karfi ya rima Yasir yayi yana yana kokarin controlling kansa bai yi magana ba ya matsa gefe kawai yana runguma hannu a haka mazan duk suka matso kusa aka shimfiɗa babbar tabarma a tsakiyar fili mai gari shine nan waliyin amarya sai malam idi waliyin ango da shaidu da yawa da suke tsaye a wajen aka fara kokarin ɗaura auren bilkis aure mafi arha wato auren sadaka dan malam musa ya ce sadaka ya bayar da ita domin bata kai darajar a biya sadaki ba bilkis ta fitar da hawayen bakin cikin tozarci da mahaifinta ya yi mata a wannan rana tozarci mafi muni ya aura mata mutumin da ko asalinsa ba a sani ba bai damu da sanin ina ne asalinsa ba kawai ya kyautar da ita sai ka ce marar galihu malam idi ya dubi yarima yasir a natse ce sai dai bawan Allah ba mu san asalin sunanka ba yarima yasir da har yanzu hannunsa rungume a kirji ya cije kasan lips dinsa a hankali tamkar baya so ya ce yasir yasir Bilkis ta maimaita hakan aranta tana tunanin tunda uwarta ta haife ta ba ta taba jin irin wannan sunan ba amma yayi yanayi da sunan Larabawa masha Allah Yasir bismillah kowa ya zauna duk sauran wanda ba su zauna ba suka zauna a nan aka fara gabat aka fara gaddamar da shirin ɗaurin auren Bilkis da Yarima Yasir gaban shaidu auren da babu sadaki saboda sadaka ne Yarima Yasir ya zuba musu ido dukkaninsu yana mamakin irin wannan ɗaurin aure da bai taɓa gani ba a rayuwarsa shi har yanzu ma a duhu yake ya rasa taya aka ya faɗo hannun irin wannan mutanen shi da yake can Adamawa duk iya tunaninsa ya gaza gano abu na karshe da zai iya tunawa da yayi wanda ya jawo ɓacewar tunaninsa har ya kasance a nan wajen wannan yana ɗaya daga cikin aikin boka markus ko da a ce an samu ɓacin rana ba fata suke ba yarima yasir ya dawo hayyacinsa to kada ya tuna asalin abin da ya same shi har nan nauyin bacci ya ɗauke shi wanda hakan suka samu damar ɗauke shi daga cikin masarautar manaras mintuna ƙalilan aka shafa addu'ar aure ya ɗauro daidai lokacin lawali ya zo da sauri ya ji ana faɗin an ɗaura aure wani kututtuma ashar yayi yana haɗawa da kai ya sa wani ɗan iska ne baku izinin ɗaurawa wa bilkis aure da wannan shegen daga zagawa ta na ƙasayar da kashin da ya matse ni shikenan za ku yanke muguwar shawarar bashi bilkis Ina zabba ce ta yi sharaf ta cefa zancen ta ce kaga lawali tuni malam musa ya bashi ita domin shi kansa ya kyamaci abin da bilkis ta aikata da wannan ɗan iskan bare kai da kake shirin aure me zaka samu kuma yanzu me kuma ya rage ka san tun yaushe suke badakalar su Lawali ya ce to amma sai ku tsaya ku ji ra'ayina ko haka kawai kun wani aura masa Bilkis na rantse da Allah sai an warware auren nan ko kuwa na tada bori yanzu nan nan fa mutane suka fara ja baya yayin da Yarima ya sirke can gefe tsaye yana kallon ikon Allah bai san me yasa ba amma tunda hankalin sai dawo yake jin kwata-kwata mutumin nan da ake kira da lawali bai yi masa ba da sauri in na ta ce in dai mace kike so in dai mace kake so to ga wata nan saude wallahi ko kyauta kake so sai a baka ta faɗa hakan da sauri tana janyo saudan gabanta ke da Allah ni matsa can me zan yi da wannan bulaliyar abu sototo haka babu gaba ba baya tsohuwa da ita baki sake in na zabba ta ware yayin da saude ta yi wuri-wuri tana kunshewa a hijab duk kunyar mutanen wajen ya kama ta yanda duk kallo ya koma kanta malam musa tun ya ji abin da lawali ya ce ya yi azamar barin wajen da sauri tun bayan da inna zabba'u ta ɗauke masa hankali ya samu damar guduwa tashi bilkis alaran ma'idi ya furta hakan lokacin da ya lura lawali hankalinsa ya karkata ga si inna zabba ya ce tashi mu je ki same sa miƙewa ta yi jiki ba kwari ta bi bayan alaran ma'idi a can inda yake tsayin ya tsaya alaran ma'idi ya dube shi a tsanake ya ce ga amaryar yarinyar mu nan don Allah ka kula da amana girgiza kai yarima yasir yayi ba tare da yayi magana ba lawali ya hango su ya taho a guje yana zare addarsa a daidai lokacin da ya kare su yace sake ta yarima yasir ya dauke kai bai yi magana ba malam idi yace me za a sake lawal yace so nake ya warware igiyar auren nan da aka daura yanzu ko na fille masa kai wallahi malam idi yace haba lawali ta ya za a ce ya saki bilkis wannan ba hurumin ka bane kuma yanzu bilkis ta zama matar wani don haka kada ka yi yunkurin yin wani abu a kansu. idan naki akwai shegen da ya isa ya hana ni lawali ya furta hakan yana hararar malam alaran ma'idi ya ja baki ya tsoke bai yi magana ba lawali ya dawo da hankalinsa kan mai yasir sai ya ga ya watsa masa wani irin mugun kallo taki 'ya'yan cikinsa suka kada dama can dauriya ce amma saboda bilkis ya maze yana kokarin sake mazewa ya ce kai sakar min matata ko kara kallon lawali bai yi ba ya dubi bilkis duk ta zama wani iri ya ce muje yana faɗin haka ya yi gaba da sauri lawal ya sa hannu da nufin juyo da yarima yasir ya ce dalla malam tsaya ka yi abin da ya sa ka yi abin da na saka juyowar da yarima yasir zai yi kenan ya ɗauke lawali da wani irin gigitaccen mari take lawali ya yi taga-taga kamar zai faɗi sai kuma ya cake hannunsa kan kumatunsa har yanzu yana iya jiyo karar sowar da kunnuwansa ya ɗauka saboda mugun marin da yarima yasir ya yi masa a firgice bilkis ta ja baya yarima yasir ya sake dubanta a tsanaki ya ce muje Bilkis ku je mai malam Idi ya sake maimaita mata hakan yana al'ajabin yau dai an samu fiye da lawali domin a take. ya juya da sauri yana hada hanya idansa na rufewa Bilkis da ta firgita da marin ta juyo da hankalinta kan malam Idi da ke yi mata magana ta ce ban yi sallama da mahaifiyata ba Bilkis ta faɗi hakan hankalinta na ta faɗi hakan bakinta na rawa Subhanallah an so a yi kuskure wallahi mu koma wajenta gaskiya ku yi sallama kai malam Yasir sai ka jira ta yi sallama da mahaifiyarta Bilkis Bilkis suka jiyo muryar shi ma na kiranta a bayanta inna habi ce ke tahowa idan ta jike da hawaye Bilkis na ganin su ta nufe su da sauri tana zuwa suka rungume ta haɗi da fashewa da kuka Shima'u ta ce shigowa ta garin kenan na ji mummunan labari a kanki ina ajiye kayana a gida na garzaya gidanku a nan na tarar da ina, habi tana ta buga kofa babu kowa an kulle ta ta waje ashe babba ne ya kulle saboda kada ta fito ta sa masa baki akan hukuncin da zai yanke kuka Bilkis ta sake fashewa da shi Yarima Yasir ya juyo a tsanake yana kallon yadda suke koke-koke sai ya rungume hannunsa kawai yana kallon su bawan Allah dan Allah ka sake ta bana so ne nesa da Bilkis da sauri malam Idi ya ce kada ki ce haka Habiba malam Musa ko da a ce bai aurar da ita ba to bai shirya karɓar ta idan ta koma gida ba gara ki bi ta da addu'a kawai mu masa kyakkyawan zato ina bi ta gyaɗa kai ba ta ya so ba amma gefen zuciyarta tana ganin kamar zai yi hankali da tunani hakan ya sa ta hakura dan dole shima'u na kuka Inna innabi na kuka bilkis na kuka haka suka juya sauran yan kauye na kallon su suka kama hanyar fita daga garin tafiya suke ba tare da sun san inda za su nufa ba bilkis har yanzu hawaye take tana ganin kamar ba lalle ta sake haduwa da mahaifiyarta ba bayan haka koyayyinta mata da suke aure a kauyukan makotansu ba ta samu sun yi sallama ba wannan abu ba karamin kona mata zuciya yayi ba ainun suna tafe sai ka ce ku kurame yarima yasir kuwa har mamaki yake wai shine ya auri wannan ku kucakar yarinyar yarinyar da ko dadewa ba a yi da cire ta daga nono ba amma wai shi nan yarima yasir shine ya kare da aurenta kai god forbid ko da yake ya aure ta ne saboda gazawar fahimtar su amma ba wai dan ta zama matarsa ta asali ba ya aure ta ne kawai saboda ya maida ta baiwarsa domin ta fi kala da zama baiwa so yake ya ce ina ne hanyar bata a garin amma kuma wannan ji da kan nasa ya hana shi hakan shi yasa kawai yake tafiya a haka ba tare da ya san inda za su ba Bilkis da ta gama goge hawayenta ta dago tana kallon yadda ya dan ya dan bata tazara saboda saurin da yake a hankali tace ba nan bace hanyar ban zayi da ita kamar bai ji ba Bilkis ta sake daga murya tace ba nan bace hanyar juyowa ya a tsanake yana haɗe fuska Bilkis ta dube shi da mamaki sai kuma ta ɗauke kai ita ma tana haɗe rai ta yi masa nuni da wata siririyar hanya wacce ta cuɗe da sarkakiya ga duhu ta ce ita ce hanyar fita a garin tana gama faɗin haka ta yi gaba zuciyarta a cinkushe yanzu ba annar ɗan da ta sani ba ne sabon halitta ne take tare da shi mai suna yasir cije lips yayi yana ɓata rai yanda ta yi masa maganar cikin halin ko kula ba karamin ƙona masa rai yayi ba balle bata san asalin waye Yarima Yasir ba. Bin ta yi zuciyarsa a cinkushe, can ya hango ta tana janye ciyayin da suka harɗe hanyar wucewa. tana ratsewa ta ciki ta fice tsaki ya ja kasa kasa a lokacin da ya dubi maza mazaunan mazaunanta wasu 'yan tsurutsuru da su kamar mararto take takaici ya kama shi haɗi da jin haushin kansa na karɓar aurenta me ma zai yi da ita da sauri ya fara binta yana sawa a ransa gara kawai ta sanar da shi abin da zai biya ta da shi na ɗawainiyar da aka ce ta yi masa su raba hanya daga nan don ba zai iya ci gaba da kallon ta a matsayin matarsa ba. Dakata, Yarima ya sirya furta hakan yana dan bata rai lokacin da suka gama ficewa a sarkakiyar. Furtawa Bilkis hakan yayi Bilkis da tunanin tunaninta yayi nisa, san bata ji shi ba ma bare ya sa ran amsawarta. Hakan yasa ta ci gaba da tafiya a natse, tana tunanin yadda rayuwa ke juya mata salo bayan salo. I sai wait, Yarima ya sirya furta hakan da dan karfi. Bilkis ta waiwayo tana kallon sa cike da rashin fahimta tace ce me kake? Magana kake? takaici ne ya kama shi sai da ya daure kawai ya ce cewa na ki tsaya taɓe baki Bilkis ta yi tana kawar da kai kawai bata yi masa magana ba sai dai ta tsaya tana so ta ji abin da zai ce zuba mata ido yayi yana kara shin mamakin yadda take wani fisgewa tunowa da yadda ake girmama shi ana zubewa a gabansa yayi take jiransa ya kara ɓaci akan abin da wannan yarinyar take masa na gani gani wace ko da kuɗi ba zai karɓe ta a matsayin baiwa ba jin shirin yayi yawa ya sa Bilkis ta juyo fuskar ta ba yabo ba fallasa ta ce malam ko ba da malam ko baka da abin faɗa ne ta furta hakan tana kallon shi sama da kasa sake haɗe fuska yayi sosai kafin daga bisani ya ce nawa ne iya adadin kuɗin aikin ki da kika yi na taimako na kuɗi aiki taimako Bilkis ta furta hakan a jere tana juyowa ga baki ɗaya Yarima Yasir ya kau da kai kaɗan kafin ya ce ina so ki faɗi duk abubuwan da kika kashe a kaina yayin da kika taimake ni na biya ki ko kuma idan kina da wani buri na rayuwarki ki faɗa min idan bai fi karfi na ba kowane iri ne zan cika miki shi i'm sorry to say ba zan iya zama aure da ke ba wata iriyar muguwar faduwar gaba ne ta tare da bacin rai da takaici ya lallabe zuciyar Bilkis duk yadda ta so ta danne hawayen bakin cikin ta kasawa ta yi yayin da ta buɗe baki za ta yi magana a daidai lokacin hawaye masu zafin gaske suka fara kwaranyowa bisa kumatunta duk da haka bata fasa faɗin abin da ta yi niyya ba cikin yanayi na ɓacin rai ta ce ban taimake ka domin ka biya ni abin da na yi maka ba wannan na yi ne saboda Allah Ba ka da abin da za ka biya ni da shi sannan ba ka da abin da za ka cika min burika na da shi Na yi farin ciki kwarai da ya kasance kai ma din ka buƙatar auren kamar yadda ni ɗin nan bana bukatar aurenka domin ka sani tunda nake ban taɓa kaunar aure a rayuwata ba saboda duka halin mazan ɗaya ne kuma abin da kai yanzu yana ɗaya daga cikin halin mazan da nake gudu shine batulci to amma ban yi mamaki ba yarinyar da mahaifinta ya nuna wa duniya cewar baya so don wani can ya ce baya bukata sai kuma ya damu ai ko kaɗan ba zan damu ba domin ban taɓa kawowa a raina maza na damuwa da al'amuran mata ba duka haka kuke fiye kun fiye son kanku wannan a jininku yake Allah sarki wannan kenan mm, mm, mm. duka duka anan zan dakata sai mun haɗe a littafi na gaba dan jin yadda za ta kaya sai ku hanzarta waɗanda ba su ji littafin a jinin sa yake ba su nema ko kuma a jini na take da sunan littafin ai mun haɗu da ku a kashi na gaba dan jin yadda za ta kaya labari ba yanzu ya fara ɗaukan zafi da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin sarauta ta ce kashi na goma sha hudu waye kai au tambaya na ma kake to dan uban ubanka ni ne nan mahaifin yarinyar nan da ka lalata min ita kuma wa billahi lazi ba zan taba yadda ba sai ka biya ni diya sakin hannun na ya rima ya sirye da sauri yana kallon mitsitsiyar yarinyar da aka ce ya lalata ta duke kanta a tsugunne